Taron wanda cibiyar nazari da binciken dabaru a fannin tsaro CNES da ke ƙarƙashin fadar shugaban ƙasar Nijar ta shirya zai soma da yin dubi a kan nasarori da irin wahalhalun da aka fuskanta a fannin tsaro daga lokacin kafa wannan cibiya kawo yau ta yadda za a gyara tafiya a yakin da ƙasar Nijar ta ƙaddamar da ta'addanci in ji mataimakin daraktan hukumar ta CNES Abdulaziz Garba. Lalle tsaro wanda yake yin shi ba sai su shi kadai ba ga al'umma ne tsaro nan za ta fara shi sa muka ceto. wannan aiki da aka ba mu je mu yi nazari mu ba da shawara muka ce ba mu kadai za mu yi shi ba cikin biro wanda ya kamata su kiyaye ƙasa da fari su ne al'umma ce nan tare da al'umma ne wannan nazarin za a yi ta shi sa yau muka tara kowa da kowa a zo a tattauna kowa ya haɗi ra'ayin shi a fannin tsaro menene bai yi ba me ya kamata a yi ina ya kamata mu to za mu yi wannan nazarin eh, kwana uku sannan bayan kwana uku za mu hudo takarda ce to ga duk yadda mutane suka ce ga inda al'umma ya nuhuwa ga abin mutane suka ji ga abinda suka ce ya kamata a yi ga abun da suka ce ya kamata a bari sannan lokacin nan za mu kai ma gwamnati shugaban majalisar karkarar tawa adamu illo da ke cikin masu halartar wannan taro na da kwarin gwiwa akan tasirin shawarwarin da za a bullo da su a ƙarshen wannan haduwa to amma ya gargaɗi gwamnatocin ƙasashe renon faransa su canza salo a fannin tsaro. Duk irin ne gwamnati zai yi diskur kadai bai isa ba amma a je a hadu da jama'a talakawa haɗin kan nan nasu sai mun yi aiki aiki saboda kamar in ka ɗauka renon faransa duka muna da wannan matsala jagoranci kamar irin na yadda kolon ya yi. A wuce irin wannan yanzu in ka je kamar ƙasar Najeriya akwai tsaro sosai amma ba a tusguna ma talaka in kaga talaka ya samu matsala shi ya sha sai da kuɗin shi ya shiga hayar da bata dace ya shiga ba sai ya shiga sai ya samu matsala amma mu har yau nan renon faransa muna da wannan matsaloli ba mu tantance abin da ya kamata ba saboda irin kiɗi ya sake ya kamata rawa ta sake muna ka ikon kanmu da kanmu wanda in kanmu da kanmu yan Nijar ya kamata a ce mu nazarci lamarin nan irin yanda za a yi da kowa da kowa a farkon shekarar 2015 ne kasar Nijar ta fara fuskantar hare-hare daga mayakan Boko Haram waɗanda ke ƙetarowa daga jihohin arewa maso gabashin najeriya yayin da ƙungiyoyi irin su mujawo da akami masu cibiya a arewacin mali ke shigowa nishar don kai nasu hare-haren a yankunan da ke makwabtaka da wannan ƙasa abin da ya sa hukumomin nishar jashircewa don maido da tsaro da haɗin gwiwar ƙasashe aminai sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar